Yau ga maza dai sai a hankali. Bari in kira yare ni wannan ma in tana ina ne. Yauwa, ta shiga. Hello? Baby. Ya aka yi Na fi alawar layi. Kina ina ne aka ina ta jan ƙara? Wannan ina international Rigasa International Airport. Yan? Rame? me? Rigasa International Airport. Ya wajen nake jin ƙara da yawa ne haka? Eh, to bari in muka gama gwajin Rigasa yanzu. Ok, to to to. <laughs> Eh, ki kira da Allah. Ki kira ni akwai magana. Mhm. Rigasa International kuma. Shout out, baby. Hello. Hello. Ba zama kan ji na sosai ko? Kin ga yanzu ina jin ki ai normal. Eh kika ce man kina ina ɗazu. Wallahi muna bari ne muna can wajen Rigasa International Airport ne. Rigasa International Airport? Eh mana baka san shi ba. Akwai filin jirgin sama ne dama? A'a ni ai jirgin ƙasa na sani a rigasa. A'a akwai na sama baka sani ba? Ok. Wani ba ka yawo ne? Ah no no no no no. Shike na yi. Kana ina ne? Ah ni ga nan zan karɓi biza na da zan yi tafiya. Zan je America, in je London, in je Switzerland, in biya ta Korea daga nan biyo Pakistan. Eh, zan biya China, eh daga china zan zo switzerland daga switzerland sai da gida najeriya me kike so in zo miki da shi ne kai kuma wannan kasan da ka lissafo haka da kai kadai to kin san mutum mai business haka dole ki ga ina ta yawo ni fa ban yadda ba eh ba ke da ba ziya mm. karama ya karya kai ni zaki rena hankali an yi dan Allah kawai ta tashe na ma daga bacci na Banda. wai in banda rainin wayo? in banda rainin hankali ki rasa inda zaki ce wai airport wai in sai international airport wannan gayan kai a kamo amma akwai wata